الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أصحاب النبيين والله المسلمين سيدنا ونبينا وقوتنا وعلى ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واهتدى بسنته وجاهد في جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وجه ذو القعدة تجرم وزانا صلى الله عليه وسلم من سيدة الأعداء وقوما كوجه قوما قوبي لقوم شعب الله سبحانه وتعالى ya haɗa ba a wannan masallaci هنا مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله ومن شيء قبل درسي نبيتي عشان وانا بالتالي لا أسئلة قادة شباب الشيعة من الحق بالذات ليجي بيان أكثر عقيدة الشيعة فهي أسلوبي لتن بيع لكم بعد كالوبي نعم الضمالي الشيخ قال ابن سليمان الخراشي حفظه الله أين دي تترى أم بيوي دي دي حق أري تتمانين دا بي كود أكو دوبن قالوا بلي دا ما سبن عقيدة الشيعة وتكيلة wannan ya zama dalilin shari'ar su idan kuma bai zama dalilin shari'ar su ba to alal aqalli shi wanda yake bai fada cikin wannan mummunar aqidan ba Allah madaukakin ya ci gaba da tsare kullum muna ƙara bayani malaman ahli sunna wal jama'a suna yin bayani akan miyagun aqidu saboda fa'idoji guda biyu fa'ida ta farko ita ce neman shiryatar da wanda ya fada cikin waɗannan munanan aqidun Allah madaukakin sarki watakila ta sanadiyar bayanin da ake a game da muni na aƙidar tasa sai Allah madaukakin sarki ya masa gamdakatar sai ya tuba ya bar wannan aqidar ta fa'ida ta farko ce fa'ida ta biyu idan wanda ake ma bayani wanda Allah madaukakin sarki ya kaddare shi da fadawa cikin wannan ammugunar aqida bai samu shirya ba to wanda shi Allah bai riga ya kaddara masa ya fada ciki ba to Allah ya sani shi idan waɗannan fa'idojin guda biyu sun samu to abin da ake so su amma idan ba a samu ɗaya ba sai ɗaya ta samu to wajibi a gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a game da wannan saboda haka muna maimaita waɗannan fa'idojin domin a san maksudin karatu domin duk karatun da za ka yi sai ka san me yasa kake yin sa idan ba ka san dalilin da ya sa kake yin karatu ba ko ba ka san fa'idar da za ka samu ba idan an yi karatun to shi kenan karatun ya zama waje da fa'idar ce za mu tashi a kan tambaya ta sha bakwai kai tsaye za mu tafi ba sai mun yi muraji'ar abin da muka yi a baya ba ba da yake tambaya ta sha bakwai al-ubudiyyah la takunu illa lillahi wahdahu bauta ba a yi ta ga kowa sai ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ma'bud bi haqqin ma'ana la ilaha illa Allah malaman mu suna cewa aka ce la ilaha illallah ai la ma'budu bi haqqin illa Allah ba wanda ya cancanta abauta masa da gaskiya sai Allah ana bauta ma wasu amma ba kan gaskiya ba ana bauta ma wasu mutane ba kan gaskiya ba ana bauta ma wasu abubuwa marasa rai ba ma mutane ba amma ba kan gaskiya ake bauta musu ana bauta ma aljihu amma ba kan gaskiya ake bauta musu wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya shine Allah ta'ala wannan ka'ida ce musallama ka'ida ce da aka yi wuya a kanta cewa bauta tana cancanta ne kawai ga Allah Allah shi kadai ya cancanta da abauta masa da gaskiya waninka bai cancanta abauta masa ba ko da an masa to ana bauta masa ne akan kariya kuma sunan wannan bautar haka يقول سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى yana cewa balillahi fa'bud wa kun min ash-shakirin balillahi fa'bud Allah shi kadai fa'bud ka bauta masa balillahi fa'bud Allah shi kadai ka bauta masa wannan usulubi ne na hasu da hasu wa falillaha ta'abud ba a ce bal fa'budillaha sai aka yi taqdimun maf'ulun bihi akan fili da fa'ili wanda ke fa'idantar da qasdu a cikin balaga ko a cikin nahwu falillaha Allah shi kadai kawai fa'bud abauta ma banda wani to da ka ba wanda yake ce shi cikin wannan bauta walillahi Allah shi kadai fa abu abota masa to da Allah shi kadai ke san abota masa daga cikin nau'ukan bautan Allah subhanahu wata'ala akwai danganta bautar zuwa da sunayensa Allah na da sunaye kyawawa ko to a danganta bauta ga sunayen nan na Allah subhanahu wata'ala nau'i ne na bauta shi yasa a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ahabbul asma'i ila Allah Abdullah wa Abdul Rahman wa afdalul asma'i Harith wa Hammam suna yadda Allah ya musu a sama mutane maza Abdullah da Abdul Allah sunan Allah kenan Ar-Rahman sunan Allah قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى قل ادعوا الله كجرا الله او ادعوا الرحمن ko kuma ku kira ar-rahman ayyan ma tad'u duk wanda kuka kira tsakanin Allah da ar-rahman to ma kana kul asma'ul husna Allah yana da wasu sunayen kyawawa ba waɗannan ba Allah yana da kyawawan sunaye sunaye waɗanda suka fi kyau bacin Allahu da Ar-Rahman Qur'ani ya ambaci da 81 Al-Qur'ani ya ambaci sunayen Allah kyawawa guda da 81 sauran cikon suka zo kuma a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunayen Allah da ba su da adadi sunayen Allah ba su da adadi shi yasa an sha faɗa mana cewa daga cikin ka'idojin sanin sunayen Allah Allah hasa laha sunayen Allah ba su da iyaka amma manzo da su ne a cikin sunayen Allah nan da ba su da iyaka akwai wasu da ta, akwai wasu da ta man ahfaha da kadal jannata wanda ya kiyaye su ko ya shiga aljanna aljanna zai shiga malamai suka ce ishfa'ul asma'il husna na ga in an ce man ahfaha da kadal janna wanda ya kiyaye su suna da ma'anoni da ke cewa ci akwai ma'arifar sanin su mutum ya san sunaye na biyu ma'arifar su ha sanin ma'anonin ma'anoninsu ma'anonin nan nasu akwai ma'anar mutabaka akwai ma'anar talatu sannan kuma akwai kuma ma'anar tazamun akwai ma'anar tazamun akwai ma'anar mutabaka sannan akwai ma'anar talatu sunayen Allah ta'ala suna da waɗannan ma'anoni to mutum ya san su ya san fassara su sannan kuma al'amalu biha yi aiki da su daga cikin aiki da su akwai ne danganta bauta zuwa gare su ka haifi ɗa ka sa masa Abdullah ka haifi ɗa ka sa masa Abdulrahman ka haifi ɗa ka sa masa Abdulrahim ka haifi ɗa ka sa masa Abdulmalik Abdulquddus Abdulsalam Abdulmu'min عبد المهيمن عبد العزيز عبد الجبار عبد القهار عبد الوهاب عبد الصبور عبد الحليم عبد الحكيم duk waɗannan sunayen bauta ce ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa da ya halatta a ce wani abdu wani ba haramun ne ka ce abdul husayn ko ka ce abdu ko ka ce ko ka ce ko ka ce abdul qadir ka abdu abdul qadir ko abdul jilani sai dai sunayen Allah sunayen Allah su ake danganta bauta zuwa gare su wannan wajibi ne mutan wannan ko shine jama'a da fa za da tasamma shi'atu bi abdul muzayyib Allah ya ce ka abota ma kowa ne shi daga cikin bautan nan akwai danganta ma sunayensa bauta danganta bauta ga sunayensa kamar yadda muka ambata Abdullah Abdulrahman da sauran ko me yasa ɗan shi'a suke kiran kawunan su sai mutum ya haifi ta sai ya samu suna Abdul Husayn Abdul Husayn وعبد علي لعبد علي وعبد الزهراء الزهراء لا نعرف فاطمه رضي الله تعالى عنها كيف بدا الزهراء وعبد الايمان وتقوتنا سوى عبد الايمان من يسع يوما الحالي بحال التبع لو الى الشركه لو الى الشركه أتكن إيه. أسباب النزول أو كم أتكن دليلاً لما لمن تسيري سكيكا وواحد na saukar ayoyin da suke cikin فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فلما مرت به دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون malamai suka ce shedan ya zo ya rika zuga waɗanda ake magana da su akan wannan ya ce, idan suka haifi ɗa su sa masa Abdul alhari na nufin manomi matar ta ɗau cikin farko sai cikin ya zube sai shedan ya zo ya ce musu kun in dai ba ku sa masa Abdul ba in ba ku yi mun alkawari ko kun haife su za ku sa mashi Abdul Harith ba to haka cikin zai ta zubi to shine da karshe in ji malaman tafsiri da matar ta haihu shi nan sai aka sai suka yi da shi san yau da rai suka sa masa Abdul shine Allah madaukakin sarki yace falamma atahu ma salihan lokacin da Allah madaukakin sarki ya ba su ɗakin? kyakkyawa na gari lafiyayye ja'ala lahu shuraka fi ma ataahu sai suka sanya ma Allah subhanahu wata'ala suka sanya ma Allah subhanahu wata'ala kini da abokanan tarayya fi ma ataahu ma cikin abin da Allah ya ba shi ne sai malamai kamar Imam Ibn Hazm al-Zahiri sai da cewa abinda suka aikata shine tasmiyatuhu bi Abdul Harith wa nisbatu al-ubudiyyah ila al-Harith تسوق الشراك لعبد الحارث باو ومنوي سوق جنجة تبوكا هو الحالي الحالي الحالي ما يسوق لا يغنح سوق حرام في الاتفاق على أمة المسلمين أشرا وني يا أبدواني وأسونا الألام أي مجالي عبد الحسين عبد علي عبد الإمام عبد الزهراء ‘yan shi'a duk suna sa da abdul mahadi a su guda goma sha biyu dukkaninsu suna danganta ubudiyya zuwa gare to shi ne ya ce me yasa suke yin haka alhali ga nan ya zo ya tabbata ولماذا لم يسمي الأئمة أبناءهم لعبد علي وعبد الزهراء أما كما أتيت الأئمة منذ قد أقوم ba a taɓa samun wanda ya saba ɗan suna a yi ba mun mun ambata a baya irin sunayen ajimman a cikin abin da zai ba mutum sha'awa kuma ya ba shi mamaki shine ajimman suna sanya ma ƴaƴan sunayen sahabbai wanda su kuma zagin su suke suna kafarta a baya an faɗa mana yadda sai na Ali radiyallahu a gidansa akwai Abubakar, a gidansa akwai Umar a gidansa akwai Usman a gidansa akwai Abdulrahman Abdulrahman Abdulrahman ibn Auf kenan ko yasa su a imman su ga abin da suka aikata su kuma ya ake suke aikata haka a imman su suna nan sunayen sahabban ne sun yadda da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to su kuma sai suka zo suna sa Abdul Husayn sun ci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam alhali a dimman suna son sun abbada sunayen da ba na Allah ba sun danganta bauta ga sunayen da ba na Allah ba wanda shirka ne zai iya kai mutum da kafirci a dimman su kuma ba su yi haka ba a kakaf cikin addimma ƴaƴan sayyidina Ali babu Abdul Ali babu Abdul Hussein babu Abdul Zahra babu Abdul a cikin ƴaƴan Sayyidina Al-Hasan babu haka a cikin ƴaƴan Sayyidina Al-Hussein babu haka a cikin ƴaƴan Sayyidina Ali Zainul Abidin babu haka a cikin ƴaƴan Muhammad al babu haka a cikin ƴaƴan Ja'far al babu haka haka kai ta dinsafawa Musa al-Kazim har kawo annabi ba wani daga cikin ajimman shi'a da ya ɗauki ɗansa bayan ya haife shi ya ce masa abdu ali ko abdu al-husai ko abdu al-imam ko abdu zahara Ba ne to me yasa suka yi haka wa hal yasiku an yakuna ma'ana abdul husaini khadim al-husaini Wata daga cikin su suka ce ai in mun ce abdul husaini ba muna nufin bawansa bane bawansa mai bauta masa a muna nufin ne masa hidima to shine sai malam yace wa hal yasihu an yakuna ma'ana abdul husayn khadim al husayn shin yanzu zai inganta a ce ma'anar abdul husayn ana nufin khadim sa بعد استشهاد الحسين رضوان الله عليه bayan sayyidina al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu ya riga yayi shahada an kashe sayyidina al-Husayn radiyallahu anhu a shekara ta 61 bayan hijira a shekara ta 61 bayan hijira aka kashe na al-Husayn radiyallahu anhu a wajen da ake kira da Karbala a wannan wurin aka kashe shi kowa ya san wannan ko ya aka yi kuma bayan sai na al-Husayn ya riga ya rasu za a zo a rika sa ma wani da sunan Abdul Husayn amma kuma an yi magana cewa cewa ana nufin Khalid Husayn ko ba wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ma a babi na almanahi lafziya a cikin babi na lafzan da aka hana mu mu'ambata almanahi lafziya cikin abubuwan da aka hana mu mu'ambata akwai cewa abu manzo Allah sallallahu alaihi ce la yaqulanna ahadukum abdi wa amali walakin falyakul fataya wa fatani kada mutum ya ce abu ya ce abu a babi na almanahi da biya ba a san wani bawa kai bawa wanda ka siyo yake maka hidima ko ba a san ka ce abdi fulano sai dai an fito ka ce fataya a larabci fataya idan kuma mace ce kakka ce amaci fulanatun sai dai ta ce Fataki fatati fulanatun mun karanta cikin kitabun tauhid ko kuma ta na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab baji ma a shek Muhammad na Abdul Wahhab ya cikin littafin sani albarka kitabun tauhid babu la yuqalu abdi wa abadi sai ya kawo wannan hadisi sai dai mutum ya ce fataya wa fataki. kai kanka da kai kake bawa yana karkashinka to kada ka ce abdi an hana mu ci haka ko ina ne kuma a danganta maka a ce ai abdu ne wanda tawili ne kawai wannan na san zuciya in shi a suke amma hakikani su kansu su san bauta ma yin masu suke akwai nau'uka na ibada waɗanda ƙarara karara ba sabani akan cewa bauta ce da ake ma Allah ta'ala amma in shi a suna ma ayyukan mutum zai shiga cikin bala'i mafi kira Allah subhanahu wa ta'ala sai ya rika ya hosai istighatha Qur'ani ko na cewa istastaghifuna rabbakum fastajaba lakum al-istighatha innama yustaghathu billah ana istighatha ne da Allah mutum ya shiga cikin bala'i ya shiga cikin tsanani fakin ya koma zuwa ga Allah ta'ala sai kuma a'a ya rika kiran kutai musiba ta same shi da ciwo fakin ya rika addu'a a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadu ya karanta falaki ya karanta nas ya karanta fatiha a'a sai ya husayn ya husayn ya husayn ko ya ali ya ali ya ali har istighatha ce wannan al-istighatha bi ghayri Allah فيما لا يمكن فعله لأحد إلا الله وأنت بقى أنت في مكة وأنت في ألا وأنت بقى لا يأخذ ألا بقى تبتون كمينة في غش الله في هذا الشرع التسيين كوينة شرع عادي كوينة شرع فاطئ كوينة شرع صحيح إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو تبعوا ما استجابوا لهم. ويوم القيامة يقومون بشركهم. ko daga wannan tawili ne kawai na san zuciya in sun ce abdul hussein suna nufin ubudiyya a ubudiyya billahi ta'ala suna nufin su bayan su ne waɗanda suke bauta musu aikin ya nuna haka to daga ba magana khaji ne suke yi ba suna nufin khaji da hussein bane a'a suna nufin ne suna nufin abduhu rububiyyatan da ma'ana al-khudhu wa tasalli ma'anar kaskantar da kai da zubar da kai ma'ana ibada ce malami ce wa hal shin yanzu zai dace da hankali annahu yuqaddimu lahu at-ta'ama wa sharaba a ne aikin mai hidima in aka ce wane yana ma wane hidima ai shine ya kawo masa abinci ko ya kawo masa abin sha ya masa wanki kila ma ya zuba masa ruwa in zai yi alwala ya rika mushi kuka duk wannan hidima ne hidima ne to shine sai ma da yake wahal yuqaddu yanzu zai dace da hankali annahu yuqaddimu lahu ta'ama ace bayan sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu ya rasu ya yi shahada da shekara yau kusan shekara dubu ɗaya da ɗaruruwa masu yawa sannan a ce wani yana kaddama masa abinci an sa masa sunan Abdul Hussein domin zai masa an ce hidima yake masa abinci yake zuba masa sai na an ce na cikin kabarin sa ko ko abin sha yake kai masa ya sha alhalin sai na Hussein ya rasu tun shekara ta 61 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yau muna shekara ta 1434 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ويصب له ماء الوضوء في خبره ko kuwa yana zuba masa ruwan alwala ne a cikin kabarinsa yi alwala eh, wanne ne ciki hatta ya fi khadiman lahu ba sai har ya zama khadimin sa ai aikin khadimi ne wasu daga cikin ayyukan khadimin ka kenan ya sa maka abinci ka ci ya sa maka abin sha ka sha ya zuba maka ruwa ya maka guga ya maka wanki ya share maka gida to sai na al-Husayn ya rasu yana bukatar khadimi shi ubudiyyar da suke nufi suna nufin ubudiyya kamar idan ka ce abdullahi abdurrahman abdurrahim abdulmalik haka suke nufi idan su ce abdul husayn haka idan suka ce abdul abdu ali haka idan suka ce abdul zahra'i haka idan suka ce abdul jilani a himman su ba su haka ba su kuma ga abin da ai kan ya gaji baban ko kan ya gaji uban ko bai kamata a ce ai barewa ce kusan ke zai na rarrafe ba sannan bai kamata a ce albasa ta zama tana da wannan yajin da take da shi ba ya kamata ta ce halin babanta babanta shi ne uwa ko shi na ake cewa albasa ba ce halin ruwa ba alhalin ruwa kuma a cikin ta ake a cikin sa ake shuka albasa amma shi daɗi gare shi ta koya ce gare sai ta sa kuka idan ma su sa kukan tsohuwan kuma ake jibowa a shafe ta a shafa mai ido to ga abin da al'umman su dukkan, mun shafar da cewa waɗannan da ƴan shi'a suka ɗauke su a matsayin al'ummomin su suka nan nannaɗa su bayan Allah ne salihai tarihin ya tabbatar da ɗa'arar da cewa bayan Allah ne salihai an Allah mutanen kirki abin da ƴan shi'a suke danganta muku mafi yawanci duk ƙarya ne ko ka ce duka ma ƙarya ne suna da kyawawan maganganu game da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna da kyawawan maganganu a game da fatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaƙar su kyakkyawa ne da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka rayu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda kuma ba su rayu da sahabban annabi sallama ba ko su ma sun zo sun shiga cikin wallazi na jawo min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina Amadu. haka suke musu tsakanin su da su shine at-tawakkul wa wata tawakkul su ce Allah ya yarda da su kuma Allah ya ji kansu abinda suke musu kenan waɗanda kuma suka rayu da su suka ga sahabbai domin a cikin ahimmar shi akwai waɗanda suka ga sahabbai misali aliyu zain al-azimi na tabi'i babba ne cikin tabi'ai ya ga sahabbai da yawa mai domin lokacin da sayyidina ali zain al ne ke da rai akwai sahabbai nan gaban da baka masu ba akwai irin su na abu hurairah yana da rai akwai irin su na abdullahi ibn umar yana da rai akwai irin su na abdullahi ibn zubayr yana da rai duk waɗannan suna da rai ya gan su, in ka gangamo haka Muhammadu Bakir tabi'i ne shi amma karamin tabi ya ga wasu kananan sahabban Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to kaga kin wannan sai ka je ka karanta a matsayin ka na ɗan dan shi'a ya tarihin su yake ya kuka yi mu'amala da sahabban Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya kuka yi mu'amala da matan manzo Allah sallallahu wanda Allah ya sa kuka gansu sannan na biyu waɗanda su kuma ba su rayu da sahabbai ba sai ka karanta tarihi su kuma ya suka yi mu'amala da tarihin sahabbai an ba su labarin sahabban nan kila iyayen su suka ba su labari ga yadda muka zo na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ga matsayin mu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ga matsayin mu a wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga matsayin sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam a wajen ku to su ma daga nan ne suka aikata kafin karerai da rubuce-rubuce na shafi, so su shiga cikin a zo a rika rubuta mutane su ɗauka ci gaba da karanta to wannan tambaya ta goma sha bakwai ke nan ƙalubale na goma sha bakwai me yasa a ilmomin shi'a ba sa kiran 'ya'yansu da abu kaza abu kaza sai dai abu abdurrahman sunayen allah amma kuma su in shi an su kuma me yasa suke danganta wannan bautar zuwa ga sunayen waɗannan ilmomin nan kaga ilmomin su fi wajibu fi wajib A ilmomin su sun yi lawa sun kuma sun yi hagu A ilmomin su na gaba sun kuma sun yi yamma tambaya ta sha bakwai tambaya ta sha takwas malam yace إذا كان علي رضي ta'ala تعالى عنه يعلم أنه خليفة من الله منصوص عليه فلماذا بايع أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه إذا كان علي رضي الله عنه إذا سيدنا علي يعلم ياسا أنه خليفة من الله سوى شيء خليفة لك ألا منصوص عليه وأن ألا يجد يسيشين خليفة بايع من ذا الله صلى الله عليه وسلم أي أكيد الشيء أكيد أكيد الشيء خلافة na kasancewa ne bi nafsin min Allah al'imamar ta kuna bi nafsin bidan ba wanda ba zai zama shugaba ba ba zai zama imani ba ba zai zama khalifa ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke idan nasi ya zo ya nasbanta cewa shine khalifa Ko idan sayyidina Ali ya san haka kuma cewa shine khalifa na farko limada baya a babakar to tambaya me yasa ya masa sayyidina Abubakar mubaya har ya kasance cikin waɗanda suke ba sai na abubakar shawara wa umara sannan me yasa yi ma sayyidina umar mu baya a bayan sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya rasu sayyidina abubakar ya rasu sayyidina umar ya zama khalifa bayansa lamma su siddiq ahmad nahbahu dafa al khilafata lil imam as-sali أعني به الفاروق فرق عنوة في السيف بين الكفر والإيمان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ni rayuwa da sayyidina Ali na Ali kuma ya masa na Abu ku baya. kuma abin da zai dore maka ba hankali maganganun sayyidina Ali radiyallahu anhu a game da sayyidina Abu Bakar da Umar suna nan da yawa a cikin hadin balaga mun faɗi kuma ran nan matsayin nahjul balaga a wurin yan shi'a nahjul balaga littafi ne fa da aka kirkira na ƙarya asalin aka aka danganta mafi yawancin maganganu zuwa ga sayyidina ali aka ce duk kutubobin sa da maganganun sa su kuma yin shi'a suka ɗauki wannan littafin suka ce na su ne kan amamau sun imani da shi ta imani na bil qur'ani kamar yadda muka yi imani da alqur'ani haka suka yi imani da nahjul balagha ai na faɗan mana ranna ya ha nan zariya kana karanta shi ina karanta musu to idan an zo yin waɗannan wajajen wai tsallake ta ake yi ko kuwa a ba a fassarawa dama ba tsara wahala take yi ba a karanta musu ne tsallakewa ake irin na yahudu yahudawa ne idan ya zama hujja akan su to ba za su karanta ba wani ya zo suka zo wajen manzalin sama suka ce da wani mutumi da wata mata a cikin su zana ya sun yi zina ban su ne ta ba a kai hukuncin a alkawa hukuncin hukuncin harajin mu hukuncin jiye jefa masu mazinata in sun taɓa aure a cikin alkawara ku je ku zo da alkawara suka ce ai babu a cikin alkawara mu a alkawara idan aka kama masu zina za a zazzage su a nan da dukiyar sai a ce sai Abdullahi bin Salam radiyallahu ta'ala anhu sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asalin sa bai yahudi ya musulunta sai ce kazabtu karya kuke na fi hada ayatan rajul wallahi a cikin tauga akwai ayatan rajul akwai ayat ayat ce bayani kan jefe mazina ta in sun taba a wuri. fa a tawbid tawrati fa nashuha sai suka zo da at-taura sai suka bude littafin at-taura ya Abdullahi bin Salam yake karanta da yake bai hude maki Allah sai karanta ayar farko sai tsallaka ta tsaki sai karanta ta karshe wanda ita ta take ita ce take bayani akan arabu sai na Allah ta salam ya ce daga hannunka makiyin Allah daga hannunka yana daga hannunka fa idza fiha ayatul rabbi sai da ayatul rabbi ko irin wannan ake musu ba a karanta musu Allah ke musu ake yi abin sai ya saure maka kai ka kasa gane menene maksudin wannan amma ka sani akwai ta tashabuhi a tsakanin yan shi'a da yahudawa al-imam taymiya shi littafin sa shi littafin littafin sa da ya rashi akan akan yan shi'a min hadu sunnah nabawiyya min naqd kalam ash-shi'a wal qadariyya ya kawo maganar al-imam ash-sha'i al-imam ash-sha'i tabi'i wani mamu sha'abi da ya kawo fuskoki sun kusan ɗaya na tashabuhi a shi'ati bil yahudi ne yadda ke tsakanin yahuda da yan daga ciki akwai ne tahriful kalimi an mawadi tahriful kalimi an juya magana daga yadda Allah ya wannan ce ta yahudawa in mana da wannan sannan daga ciki akwai alkadibu ala Allah yi Allah kariya ba tare da an ji ba alkadibu ala din alkadibu ala Allah alkadibu ala rasulillah alkadibu fi tarikh yin kariya ga Allah yin kariya ga ma'aikin Allah yin kariya ga addinin yin kariya ga tarihi to shine malam nan yake tambaya ce a'a to me yasa sayyidina Ali idan ya san cewa shi khalifa ne da Allah madaukakin sarki ya nasanta shi ya ba da nasi je bayanin sa cewa shine khalifa to me yasa ya ce kuma ya sai na Abubakar baya ko bai masa ba wa Umar kuma me yasa ya sai na Umar baya wa Uthman na sai na Usman ba ya fi ban mamaki na sai na Usman sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu zai rasu bayan abu lulu ajal majusi ya taki sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu aka kauda sayyidina umar a gefe guda sayyiduna abdurrahman ibn auf radiyallahu ta'ala anhu ya karasa sallah da mutane saboda muhimmancin sallah aka dauki bayan an gama sallah aka dauki sayyiduna umar radiyallahu anhu aka shiga da shi gida sayyidina umar radiyallahu anhu ya ce ku je ku duba wane ne ya kashe ni unzuru ila qatili ku je ku duba wane ne ya kashe ni ana zuwa sai aka ga abu lu'ulu annal majusi يجد له الحمد لله الذي لم يجعل قتلي في يد رجل يدعي الاسلام na gode ma Allah da ya sanya mutuwata kisa na ba a hannun mutumin da ya ce shi musulmi ba ne. Domin in musulmi ne ya zauka ma kansa kasassa Amma wancan dama sulu ma su ba abu hafau kamar abu, shi sulu ma su sadaki ga kafirci sannan kuma ga shi ba سيدنا عمر Umar, الله تعالى عنه hannu ya ce a kira masa likita aka kira masa likitan sa ya zo duba shi cikin abin da likitan yi sai ya ba shi nono sai ga nono na fitowa alamar hanci ya fashe kenan sayyidina Umar ya yace ina yace ku nemi khalifa ku nemi amirul mu'minin bayana Ke yau ba ni ba bane amirul mu'minin mutuwa ta tazo. zo sai aka ce wali shi halaka wanda zai zama khalifa bayan ka yace a'a yace da a ce da a ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai az-zubayr ibn al-awwa yace to da shi ne zan nada shi ya zama a talhat ibn ubaydillah da talha na da rai to shi zan nada ya zama khalifa bayana amma tun da bayu da rai an kaje shi a yakin aka ya mutu a yakin yakin yakin qadisiyya da haka ba zan yi ba wa amrukum shura bainakum antum as-sitta sai ya zaɓi mutane guda shida sauran mutum shida wata shida, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu bishara a lokaci daya in ka cire sayyidina Umar shi kan saka cire sayyidina Abubakar ya rasu تفسير سيدنا سعيد بن عمرو بن زيد سعيد بن عمرو بن زيد بن نفيل shi dan kabilar su sai na Umar ne sai na Umar yake ban da shi yana cin banu da ban da shi in ka cire mutum hudu to sauran shidan da suke su ne al'ashar al-mubashshirun bil su shida sai sai na Umar ce ku zama ku ne a cikin ku za ku fitar da khalifa akwai sai na ai akwai na akwai na ko da ya ce Abdullahi ka zauna a cikin amma ba cikin masu shawara ba ka da ra'ayi a ka zauna misali kamar ya zama sakatare ko kuma ya zama shine wakilin sayyidina Umar radiyallahu anhu idan sun riga sun samu khalifa kafin sai na umar ya rasu shi zai zo ya faɗa sai na umar yadda aka idan ko su shidan nan suka zauna suka yi ittifaki suka fitar da wa suka fitar da sai na usman to me yasa a lokacin sai na ali bai ce bai yadda ba ya yadda su shidan na diya kuma dukkanin su ya ji su kare sai na ali tintin an san sa jami'i ko ya aka yi kyala waɗannan guda biyar din in ka ce na zamanin na abubakar da yawa aka taru a tsatsifatu bani sa'ila aka zaɓi na abubakar Ƙila suna da yawa ka ce nan an fi ƙarfin sa na sayyidina umar radiyallahu anhu kuma na ali abubakar radiyallahu anhu shine yake ya zama khalifa bayansa. sa to na sayyiduna usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu da shi su shida katai a daki suka kulla ɗaki suka yi ittifaqi suka sabu sayyidina Usman suka zaɓi sayyidina Usman to ya aka yi na Ali bai ce bai daba tambaya ce wannan malam sai ya ce fa in qultu idan in shi'a kuka ce innahu kana ajizan ai ya gaza ne sun fi karfin shi ne al'ajizu la yasluhu bil ibaba ai mutumin da ya zama kafashe bai tafi bai zama shugaba ba daga cikin siffar shugabanci ana son ka zama jari shi yasa daga cikin jarumtar sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu lokacin da ƴan tawaye suka zo daga Masar da Kufa da Basra suka ce sai ya sauka yace wallahi ba zan sauka ba ba ku ka nada ni ba al'umman musulmi da suka nada ni to ya za ku zo ku ce sai na sauka ba zan sauka ba to daga shugaba ana son ya zama jari idan za a ce kawai da wasu banzaye sun zo sun ce ka sauka sai ka sauka to shi kenan haka za a yi sama shugabanni domin ba shugaban da aka taɓa yi kowa ya yi tumaki ya yi shi shugaba ne ba taɓa yin haka ba dole shugaba sai ya samu wasu 'yan tawaye ko kuma waɗanda za su a masa 'yan kunji-kunji waɗanda su ba su yadda da shugabancin shi ba da da yadda za su je su cire shi da me yake za su je sun cire shi to me yasa sai na a radiyallahu ta'ala an ya san hakkin sa ne khalifanci sai kuma ya kare to ya gaza ne in kun ce ya gaza ne al'adu la yasluhu lil imama ka tashe ba zai isa bai ya zama shugaban al'umma shugaba ana son ya zama jami'i tsayayyen mutum baya da tsoro baya da firgici banzaye ba sa razana shi wannan shi sifa ce ta shugabanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi sifa ce bariza sifa ce a fili da yake da ita wani abu ya taɓa fashewa kamar irin yanzu da ake wani iyazu billahi ake yayin tashin kuma ba mai ana zaune a cikin garin madina sai aka ji wani abu ba da ƙarfi manzo an sahabbai suka ratana. kafin nan manzon da sallallahu har ya je ya duba ya je ya ga ba komai sai ya ga wasu sahabbai sun fito sai ce ku koma ba komai na riga na je na duba mu amma shugaba ya ji ba sai ya kara jan bargonsa wala ba shugaba ba ne kai ya kamata ka fara fitowa ka ga menene wannan sifa ce ta shugabanci ana son shugaba ya zama shaji ya zama shuja kishi ash-shaja'a ita ce al-adl al-adl kasawa mutum ya zama rago baya tsayuwa dai ta al mawqi shi bai zama mutum bane waɗanda mutum ne wanda zai tsayu a dukkan matsaya ba zai girgiza ba haka ake bukatar shugaba ya zama to shine ma da yake idan kun ce sai ali ya gaza ne al'adu la yusul imama to ai kafin shi bai kamata ya zama shugaba ba bai cancanta a naɗa wanda ya zama katacce ya zama shugaban al'umma bi annaha la takunu illa lil qadiri ala a'ba'iha domin shugabanci baya yiwuwa sai ga wanda ya kasance mai iko ne ala a'ba'iha akan ɗaukan nauyaye-nauyayen shugabanci shugabanci ba abin da yake shi wahala yan uwa shugabanci wahala ne wahala ne kawai a cikin shi yasa malamai suke cewa ar-ri'asa hubun wa laysa fiha hulmun ar-ri'asa hubun wa laysa fiha hulmun shugabanci tsabagen wahala ne a cikin kawai ba wani abin jin daɗi a ciki in an ce gurmu abin da kai za ka riƙa badawa abin da kai za a riƙa tata shugabanci kai za a tata walai ta fihi gulmun ba kai za ka riƙa tatsan mutane ba ko da ka shugabanci wahala ne duk wanda ya san kasashe ne shi ba zai iya ɗaukar shugabanci wahala abin shugabanci ba shi nan in ka san da an yi abu shi kenan sai ka kama kuka shugaba yana kuka da an san yi abu shi kenan sai ka kama kuka ba za ka tantance ka zama shugaba ba in an yi abu shi kenan sai ka ce Allah ya isa an yi shuka wani ya tsaka kudin gwamnati sai ka ce kai Allah ya isa wannan ba su ba mace shugabanci Allah ya isa mana tindini da ne ita ba ita ba za ta zama shugaba ba isarsa ce ta sa ka zama shugaba to tun da ta ce ta sa ka zama shugaba to ka tsaya ka bi haƙƙin al'umma ka zama jahili wane ya saka a bi shi a tsayar masa da hukuncin da ya danganta a hukunta shi ko shi waye amma ba ka ce Allah ya isa ba an cuce ka a haka za ka ce shi ne na asali da al'umma al'umma na fama da yunwa kana ba ba a yi Allah ya isa gaba ana son ya zama jari ko da idan in shi'a sun ci aiki ina ali ya ga ne ya kasa ne shi yasa ya kwace shugabanni daga kwacen da aka masa to ya zama kasashe kenan to kasashe bai su kace zama shugaba ba wa in kuntum kana mustati'an idan kuma kuka ce ya ku dan shi'a ai yana da iko walakin lahu lam yaf'al amma kuma ya ki aikata haka ne fa hadhihi cin amana ne abinda da ne ya ce shi ne shugaba sannan wasu su ƙace masa sannan ya shigo ya ta amana kenan Wani khadilu la yasluhu imaman sannan ai ne cin amana bai da ya zama shugaba ba ko ne cin amana ya da ya zama shugaba manzo Allah sama ya faɗa mana daga cikin alamomin a alkiyama akwai ne akwai tozar ta amana manzalin sama ce idza wujja'atil amanatu fantabir sa'ata yace ma wani sahabinsa idan kaga an tudar ta amana to fantabir sa'ata ka jira tashin alkiyama to ga kiris sahabi ya tambaya yace wa kaifa tubayyul amanatu ya ma'aikin Allah ya za a yi a tudar ta amana qala idza wujjila al-amru ila ghairi a'li idan kaga ana mutumin da bai cancanta ba sai a ɗauko a bashi shugabanci yake to wannan an so zarta amana mutumin da bai da sifa ta shugabanci sannan a ɗauko a bashi shugabanci, to wannan alama ce ta so zarta amana a rika ba da shugabanci ta sanadiyar dangantaka wani ɗan uwan wane ne wani a'a suna da alaƙa da matan wane shi ke nan zai a ce yi a ɗauko shi a bashi shugabanci a a wani lokacin kamfen ɗin siyasa ta ya hau drum ya yi zage-zage ya zage wancan a a wani lokacin da ake kamfen ana rayu ya hau saman mota ya zage wani so daga ya cancanta a bashi adivisa. nan a nan jihar kaduna mu wannan jihar mu ta kaduna aka ba wani yaro adivisa, bai wuce shekara sha takwas ya kira shi sha takwas wai adivisa? ne ne dan shekara sha takwas kuma jahili ba wai ne ilimi ba shekara sha takwas na kuma shekara sha takwas ne ba yi a yi hikima in yana da ilimi na a da ke in yaro aka ɗauko shi ko ya ka shi, wai shekarun shi goma sha takwas wai wai wai advisor to me zai ba da shawara shi kan shi yana neman shawara ciwon shawara kuma na damu shi haka tazyihul amana ce tozar ta amana ce nan to mutum ya san cewa abu gaskiya ne kuma ya shi shi ma sun amana ne to idan kun ce sayyidina ali yana da iko ya san cewa shi khalifa ne kuma yayi shiru ya ki karɓar shugabancin nan har ya bar sai da an shekaru abu abubakar yayi shekara biyu da watanni kusan kusan rabin shekara sayyidina umar yayi shekaru goma da watanni na usman yayi shekara goma sha biyu ba kwana goma sha shi. sannan na ali shekara biyu da wanda rabi shekara goma da kusan rabi shekaru goma sha biyu shekaru nawa kenan ishirin da nawa ishirin da hudu ishirin da hudu ya zauna kuma ya shu shekara ashirin da hudu ya shu kenan ya ci amana ke a magana ku mai cin amana ko mai cin ya zama shugaba ba wala yuhtamanu ala zariyya sannan shi wanda ya zama mai cin amana shi ba za a amince shi da talakawa ba a ba shi shugabanci wa hashahu min kulli zalika ma da yake Allah ya tsare sayyidina Ali ya zama ajin Allah ya tsare sayyidina Ali ya zama mai cin amana Allah ya tsare shi ya zama katashi duk wannan ba haka bane to ma ma jawabu ku in shi a dole me amsa ku in kana lakum jawabun sahihun idan kuna da amsa wacce ta zama ta gaskiya ingantacciya ku ba mu abu dai biyu ne sai da za a da shi aka yi gwamnatocin nan to ya yadda ne aka yi tsawa da da shi tun da wa wadaƙa kuke cewa an yi ya yadda ne ko ko a ya san shi khalifa ne amma ya gaza ya karɓi shu ya karɓi haƙƙinsa to ya zama kasashe ke kasashe ko bai tantance ya zama shugaban al'umma ba ko ko yana da iko amma ya murtisi ya ke magadar ya kyale ko in yi haka kuma amana ya ci mace amana kuma bai halatta ya zama shugaban al'umma ba ba da ce duka biyun Allah ya tsara sai dina Ali ba haka bai sai dina Ali ba arziki bai sai dina Ali shugaba ne wanda ya zama jari sun kafin shugabanci shi jari ne sun babban musulunci sai dina Ali jari ne sannan kuma an san sai dina Ali da amana kenan kishiyar haka ita ce sai na ala Allah bai nasi cewa shi khalifa ba sabanin yadda in shi ake cewa ai nasi ne tabbatar da cewa shi ne khalifa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke sannan nabi shi kai shi sai na Ali ya san haka sannan na uku sai na Ali ya yadda da sai na Abubakar ya yadda da khalifanci ya yadda da sai na Umar ya yadda da khalifanci ya yadda da sai na Uthman ibn Affan ya yarda da ba, shi ya sa ya zama tare da su ya zama cikin masu ba su shawara ya zama cikin mayakansu da shi mu fita yaki sannan idan ya ga wani abu yana ba su shawara ko sun nema ko ba su nema ba mas'ala ta rabon gado ta taɓa faruwa a zamanin sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu sai na Ali ya bada ya bada mafita da gidan Umar radiyallahu anhu ya magana mai kyau game da sayyidina ali yace laula ka ya abas sabtain aw laula minka ya abas sabtain la halakat al ummah ko idza faqadat al ummah mithlaka ya abas sabtain la halakat al ummah ko tahlik al ummah idan al umma ta rasa irin sayyidina ali to al umma za ta halaka ko haka fa suka zauna shi yasa alaka ce kyakkyawa tsakanin sayyidina Ali radiyallahu anhu da sauran kalifofin nan guda uku an samu mufaha an samu auratayya tsakanin junansu sayyidina Umar radiyallahu anhu ya auri mun karanta a baya ya auri ummu kulsum ko ummu kulsum kuma diyan na Fatima ce kan wasu sayyidina Al-Hasan da Al-Husayn ce sayyidina Umar ya aure ta ummu kulsum akwai aure tsakanin sannan ‘ya'yansu kuma su rika auren juna aure tsakanin yayin sayyidina abubakar da zai umar sannan dan sayyidina abubakar radiyallahu anhu muhammad bin abi bakr bayan sayyidina abubakar ya rasu mamarsa sunanta asma'u bint umayr ce mamarsa matar sayyidina abubakar ce waye aure ta sayyidina ali waye rike muhammad bin abi bakr dan sayyidina abubakar sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ko duk irin waɗannan abubuwa ne ga sunan a fili amma waɗanda Allah maza madaukakin sarki ya fitar da su babu wanda ya ke shirye da su wanda kuma Allah ya shirye da su ba wanda ya ke fitar da su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da shirye da mu ci gaba da tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya ya kare mu daga talalatiya ya kare mu daga zaniyar aqida fito da ummu ya sa mu cikin bayin sa na gari waɗanda kuma suke biyayya a gare shi kuma suke bin sunnar manzonsa sallallahu alaihi wa sallam kuma ba su da hikiti ba su da wani gilli ba su da wata damuwa ko bakin ciki da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda su ne waliyan gaskiya waliyan Allah waliyan gaske ya fako a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk نعم يجب فاصل التنبيه وقلنا نعم alwasha'ij alwasha'ij soyayya yana cin alwashiza sunaye daga cikin sunayen soyayya ai faɗa mana cewa soyayya na da sunaye sun ina tambaya wai mutanen da sunan mutum kamar abdullahi ko abdulrahman ko abdulhakim ko makamantan haka sai aka ce masa abdul A abazi na tawu abazi na abazi na addini bai kamata a kira mutum da haka ba amma al'ada abdul ba wata ma'ana abdul in hausa kake nufi kawai abdul wani abu abdul shi ke amma a larabci bai da ma'ana abdul domin ka ɗauko kalma da tsakiya kuma ka ɗauko wani ɓangare a duk da na wata kalma ka haɗa to me ma'anar me zai baka abdul to da abin da yake daidai shi ne a kira mutum da sunansa shi ne gaske in abdullahi sunansa a ce abdullahi in abdurrahmani a ce abdurrahmani ka a ce abdul ka a ce audu ka a audu ka a ce abdul a ce masa abdullahi abdurrahman mun gane shi ne ne abdurrahmani eh, ko mutum zai san sha wahala zai san a gane bai san nahawu ba ya so ya abdurrahman shi nan, wai mai menene suke cewa wai sakin tasla sakin tasla idan kai ma karshen kalma su ne doka ku fita, ba wanda zai ce kayi ne eh, amma wanda wanda wanda bai ce wanda ke tsoron abu shi yake mako wani wanda ke tsoron abu shi yake mako wanda bai san nawo shi zai yi haka Abdurrahman na sallallahu alaihi wa baraka na الرشيد بايا cikin sunayen Allah الرشيد بايا cikin sunayen Allah Allah ka gane ta Abdurrashid ba shi a cikin Alƙur'ani ba shi a cikin sannan a lugar larabci idan ka ce ar-rashidu shiryayye ce shiryayye ko wanda ya shirye kaga wannan yake sukunci dan bai kamata a danganta zama Allah amma anan ta ta hausa kenan ma ar shiryayye eh eh na ce wa hada ana illa min in ghawat ghawaitu wa in tabtud qudayyatu afudi arfudi kaga arfudi in shiryu daga ar-rashid baya cikin sunayen Allah a cikin sunayen Allah ta tafi da tara mun sha bayani wanda ake haddata ma mutane ko da ba sunayen Allah ba kun gane sunan Allah na da ka'ida ba ka kama Allah suna sai idan an samu harar a cikin alkur'ani ko an samu a cikin hadisi yanzu misali sai ta ce daga cikin sunan Allah akwai Allah Allah shi ne sunan da ya fi maimaituwa a cikin alkur'ani ya maimaitu a cikin alkur'ani su ɗari tara da casa'in da wani abu ɗari tara da casa'in da wani abu sunan Allah ya maimaitu a cikin alkur'ani ka gani da yadda daga farko ma bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ka gani ka ka samu Ar-Rahman sunan Allah ne. In aka ce me hujja sai ka ce gayi nan Allah madaukaki ya ce Ar-Rahman Ar-Rahim. Sunan Allah Ar-Rahim shi ma ga Ar-Rahim. Ko haka Al-Malik. Idan kuma baka samu a cikin Al-Qur'ani ba to sai ka duba a cikin hadisi. Shin sunan da ya zo a cikin hadisi? Misali sunan Allah Al-Jamil. Shi eh, ya zo. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sunan Allah witmun inna Allah ta'ala witrun yuhibbul fitra sunan Allah tajib inna Allah la yaqbalu illa tajiban sunan sunan Allah sittiyya inna Allah sittiyun yuhibbul fitra kaje to haka za ka ta kawo ta kawo ta kawo ta kawo to daga sunan Allah baya tabbata sai idan an same shi da nassin alqur'ani ko an same shi a cikin nassin hadisi ingantacce ni ko kai ko wani ba zai samu Allah suna ba daga cikin al-ilhad fi asma'illahi ta'ala akwai ne tasmiyatullah ta'ala bi ma lam yusammi bihi nafsuhu aw lam yusammi bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam sai ta iyaka ne a game da haƙƙin sunayen Allah ka kirkiro ma Allah suna alhali Allah bai kira kansa da wannan sunan ba manzon sallallahu alaihi wa alihi sallam bai kira shi da wannan sunan ba تكون غالية نعم سنة الأول سنة لله أنا ثابت الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن أما زن الله صلى الله عليه وسلم يبشر بأجل في الأول يتي أنت الأول فليس قبلك شيء يا الله خيني لفرقو حافنك كما باقوة shine mai risala Allah ya gafarta masa al-imam Muhammad bin Zaid Abu Ibn Ali Zaid al-Qirawani a cikin risala sai yake cewa huwa al-awwal laysa li awwaliyatihi ibtida'un wa huwa al-akhir wa laysa li akhiriyatihi intiha'un to daga sunan Allah al-awwal sannan kiran sunaye a ce Muhammadu wani Muhammadu wani wannan ba sunna bane ba Ya iyaka al'ada ce da mutane suka sama kansu wani sai haifi ‘ya'ya guda goma akwai Muhammadu Awwal, Muhammadu Sani, Muhammadu Sani, Muhammadu Rabi, Muhammadu Khamis, Muhammadu Sani, Muhammadu Sani, Muhammadu Sani, Muhammadu Kasi, Muhammadu Al'ashi, to ban taɓa jin Muhammadu Al'ashi a shara. Da Asani a shara. Na'am? Abdul? a ban gama wannan ba to ka ga kenan so da ta sa ma hakan sa haka ne al'ada ce ta mutane da suna mun gane ko cewa mu Muhammadu al-awwal ba kuskure bane amma al'ada ce ta mutane mun gane amma ba sunan manzana da sau bane awwal ba sunan sa bane tari. amma a al'adar mutane musamman mutanen Najeriya da mutanen Indiya su suka fi yin haka mun gane na'am sai abdul hadi alhadi sunan Allah sunan Allah ne da ka zai cewa abdul hadi sannan kuma an ware mutum an ce masa hadi shi ma ya inganta ba sai an sa al ba sai a ce hadi domin Allah mu ya ce wani kulli qaumin hadi kowace al'umma suna da mai shirye mai kira zuwa ga gaskiya wato hali a nan mai kira zuwa ga gaskiya ne amma alhaji sunan Allah ne da ma'anar Allah shi ne mai shirya kan ya ke cewa awwal ba eh shi ne ai al'ada ce da mutane so da ya inganta a ce mu wani awwal din eh, amma ba ma'anar awwaliyyar Allah mun gane sunan Allah sun kasu gida akwai sunayen da bai halatta a kira wani da su ba sai Allah akwai kuma sunayen da ya halatta a kira wani da su kamar misalin aziz قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقل أحدنا مكانه هذا العزيز العزيز وهي العزيز أنا قلنا العزيز أنا له عزيز مثلكم إليها على التأثيم هنا عزيز to irin waɗannan ya halatta za a iya kiran wani na na Na. shi ne ne bayani na ce a cikin da lahi musulun da kuke karantawa ko wanda bai tabbata ba ga rashi da an fitar da shi an fitar da rashi eh. kamar yin su asbab kamar irin su annabi duk ba sunayen Allah ba in gane ban ji ba Muhammad Mahmud na'am to hausa ce ya ta san shi ba wuce da abin da zai ba shi wahala sai mai da shi da hausa asalin sunan Mahmud ne kuma duk kabilu suna da irin wannan matsalolin sun matsala ne. ko duk kabilu suna da wannan matsala ne duk suna sai kaga sun mai da shi kamar da yaran su mahmud sunan manzo Allah sallallahu alaihi amma sai su ce mahmuda hausa aka yi nawa shi kamar awwal sai wasu ce lawal ko wani shawar shi aka yi ba <laughs> to na shi yazid akwai bayanin sa a gaba amma dai a takaice yazidu dan sayyidina muawiya tabi'i ne shi domin baban su babansa sai na mu'awiya sahabi ne shi kuma yana cikin katabatul wahayi yana cikin masu kuka ma manzon sama wahayi an samu matsala game da tarihin yazid in shi'a sun bata shi iyakar bata sun danganta masa sharrora kala-kala daga ciki sun danganta masa yana shan giya daga ciki sun danganta masa sun ce shi ne ya kashe sai na al-husayn wanda duka waɗannan abubuwa ne da ba su tabbata tabbataccen tarihi bai tabbatar da wannan so da kai zido a wajen ahalin sunna wal jama'a mutumin kirki ne shi amma ba sahabi ba ne shi mutumin kirki ne shi ba sahabi ba ne amma tabi'i ne ya yi rayuwa da sahabbai sannan kuma ya yi khalifanci ya yi shugabanci sadaka bai halatta a zage shi ba kamar yadda bai halatta ya halatta a zage kowa ba amma ba sahabi bane shi to daga da yan shi'a ta faru ne saboda ƙarairayin da suka kirkiro suka danganta zuwa gare shi wanda nan gaba insha Allah duk za mu ga waɗannan abubuwa malam mai wannan littafin ya ɗan tattauna a kan irin waɗannan mas'alolin da wasu suka shafi har shi kan shi da mun gane saboda a wajen ahlus sunna wani jama'a da ba mutumin banza ne, amma ba sahabi bane shi sannan kuma na biyu shi ya shigalta da mulki saboda ka baya cikin malamai saboda ka ba za ka kawo ka ce ga hadisansa ba me yasa bai da hadisai dalilin da yasa bai da hadisai shine shi sarki ne shugabanci ya shagalta da shi Mutane mutumin da ya shagalta da shugabanci daga irin wannan zamanin nasu ya suka zama a karantar da mutane ilimi wannan shine a takaici ka gane ai sun san ka yanzu nan za ka yi sa maka yaji na'am bai rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam baban shi sahabi ne kamar yadda muka ci so daga shi bai ga manzon Allah sallallahu alaihi bai rayu da shi ba so daga shi hukuncin sa a wurin malamai tabi'i ne in an ce tabi'i wanda ya rayuwa da sahabbai Allah bai azurta shi da rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma yayi rayuwa da waɗanda suka yi rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka a takaice yana cikin al-qurunus salatu mufaddala akwai karnona guda uku da manzon sama ya faɗi falalar su karnin sahabbansa karnin waɗanda suke bi musu almajiran ke nan tabi'ai sai kuma karnin waɗanda suke biye ma waɗannan karni na uku kenan su ne asbabu tabi'i mun gane to shi kenan wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi